يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام المسلم الكيس اللبيب يتذكر ما أمامه من الأهوال ويستعد لها بساله الأعمال فإنه يتذكر الموت وسكراته وغمراته فيزداد بذلك خوفا من الله الواهد القهار فيعتمر بأوامره ويبتعد عن نواهيه يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر الآية وقال كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاستعداد قبل نزول الموت فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فإن الإنسان لا يدري في أي ساعة وفي أي أرض ومكان يموت يروي الإمام البخاري وابن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من فتنتك لمرضك ومن حياتك لموتك يعني لا تمدد الأمل وتؤخر الأمل وتؤخر العمل إلى أجل لا تدري أتدركه أم لا المسلم الكيس يتأهب للموت الذي ما طلب أحدا فأعجزه يروي ابن حبان والبزار بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول أكثروا من ذكر هذه اللذات إخوة الإيمان المسلم النبيل يتذكر القبر وظلماته فإنه أول منازل الآخرة وهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار يروي الإمام أحمد واللفظ له الإمام أبو داود والهاكم بإسناد صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحق فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كان على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع راسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من هنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه ويقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مقبرة من الله ورضوان قال اخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكتم وفي ذلك الحنوت ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيسعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب ويقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتهون له ويفته لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال وتعادروه روحه في جسده فيأتيه ملكان أو يجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريه فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا أملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوخ فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسي فيقول أيتها النفس الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال أفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المصور ويخرج منها كأن تنريه جيفة وجدت على وجه الأرض يسعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا ويفتح له ولا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام ويقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتتره روحه ترها ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري وينادي مناد من السماء أن كذب فأفرش له من النار فافتحوا له بابا إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريه ويقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت تعاتي فيقول من أنت وجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تطيب الساعة انتهى هذا الحديث اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدنيا والآخرة ونسألك أن تزيدنا تمسكا بالكتاب والسنة في أمورنا كلها بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا مسلمين lallai dukkan musulmin kirki zai rika tunawa ga da yake gabansa abin da yake jiransa na wahalhalun bayan mutuwa wanda hakan zai riƙa sa shi yana takawa kansa birki yana tattalin kyawawan ayyuka ta hanyar bin umarnin Allah da nesantar abin da ya hana Allah maɗaukakin sarki ya ce cikin surar Ali Imran aya ta biyu. ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron shi kada ku mutu face kuna muminai sannan ya ce wannan tsorar aya ta 185 kowane rai mai ɗanɗanan mutuwa ne ya kuma ce a cikin suratun rahman aya ta 26 zuwa 27 dukkan abin da yake kanta mai karewa ne amma fuskar ubangijinka mabucin girma da girmamawa zai ci gaba da wanzuwa Allah malaukakin sarki ya umarci bayansa nagari da cewa su yi tattalin guzurin da za su tafi da shi lahira inda a surar munafiqun Allah madaukakin sarki yace aya ta tara zuwa ta goma sha ɗaya. ya ko waɗanda suka yi imani kada dukiyoyinku da ‘ya'yanku su shagaltar da ku ku bar tuna Allah duk waɗanda suka aikata haka su ne masu hasara ku ciyar da wani abu daga cikin abin da muka azurta ku tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku a inda zai rika cewa ya ubangiji na me yasa baga jinkirta mini ɗan ƙaramin lokaci ba domin in yi ta ba da sadaka in kuma kasance ga cikin mutanen kirki Allah ba zai taɓa jinkirta wa rai ba don ajarinsa ya zo Allah mai yawan sani ne da abin da kuke aikatawa shi mutum koma wane ne shi ba ya iya sani yaushe ne zai mutu ko a wata ƙasa ce ko a wani gari ne zai mutu imamul bukhari a cikin sahihinsa a hadisi na 6,416 ya ruwaito hakanan ibn hibban a cikin littafinsa sahihinsa hadisi na 698 dukansu biyun sun ruwaito daga sahabi abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda ya ce manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya riki ka faɗa ta sannan yace ce ka zamanto tamkar bako ko mata sihi cikin wannan duniya shi abdullahi dan umar ya kasance yana cewa idan ka kai maraice kada ka saurari kaiwa safiya idan kuma ka kai safiya kada ka saurari kaiwa maraice ka yi amfani da lokacin lafiyarka domin lokacin ciwonka ka yi amfani da lokacin rayuwarka domin lokacin mutuwarka intaha ma'ana kada ka riƙa yin dogon buri tare da kasa yin aikin da ya waje baka yi shi lalle dole ne a riƙa tuna mutuwa domin aiwaita yin tattali saboda rayuwar da za ta zo bayanta inna hibban ya ruwaito cikin sahihinsa hadisi na 2995 da bazzar a cikin musnad ɗinsa hadisi na 6987 da isnadi mai kyau da sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda ya ce manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya ce ku yawaita tuna mai yanki jin daɗi wato ku yawaita tuna mutuwa cewa fa akwai ranar da mutuwa za ta riske yanwa musulmi bayan mutuwa da magaginta akwai kuma kabari da duhunsa duhun kabari wanda shi ne zangon farko a hanyar tafiya lahira sannan kabari a kowane ɗan adam ko dai ya kasance dausayi ne a gare shi ko kuwa ya kasance ramin wutar jahannama ne a gare shi imamu ahmad ya ruwaito cikin musnad dc na takwas da imam abu dawud cikin sunan ɗinsa hadisi na 4753 da imam hakim cikin musnadarar ɗinsa hadisi na 107 da isnadi sahihi daga sahabi bara bin azib Allah ya kara masa yarda ya ce mun fita zuwa jana'izar wani ba an sare tare da annabi mai tsira da amincin Allah har muka kai gurin kabarin sannan muka tarar da ba a gama masa loto ba tukun sai annabi mai tsira da amincin Allah ya zauna sannan muka zauna gefensa muka yi tsit muna sauraronsa yana tattauna ƙasa da wani tsinke da ke hannunsa sai ya daga kansa ya ce ku nemi tsarin ubangiji daga azabar kabari ya faɗi haka har sau uku sannan ya ce lalle shi bawa a lokacin da ya gama zamansa na duniya ya fuskanci zuwa lahira wasu mala'iku masu fararen fuska kamar rana za su sauko zuwa gare shi tare da su akwai wani irin likkafa ne daga cikin likkafunan aljanna da wani irin turare daga cikin turaren aljanna da ake sanya wa mamaci har dai su zauna ta yadda tsakaninsu da shi zai zama kamar nisan abin da ido da iya gani sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna dab da kayansa ya ce ya kai da ɗaɗɗen rai ka fito zuwa ga samun gafara da samun yardar Allah sai ya fito yana kwarara kamar yadda ruwa yake kwarara daga bakin bota sai ya ɗauke shi to idan ya ɗauke shi su waɗancan mala'ikun ba za su bar shi a hannunsa ba ko da da kiftawar ido ne sai su karɓe shi su sanya shi cikin wannan likkafanin kuma cikin wannan turaren sai wani irin kamshi na turaren miski da ba a taba jin irinsa a duniya ba ya rika fitowa daga gare shi daga nan sai su haura da shi zuwa sama ba za su wuce wani gungu na mala'iku ba ba ce sun ce wannan wani rai ne kyakkyawa haka sai su kuma su ce wane ne dan wane su kira shi da mafi kyawun sunan da ake kiran shi da shi a duniya har dai su kai zuwa ga saman duniya su nemi a buɗe masa ƙofa sai a buɗe musu sannan a kowace sama mala'ikun samanta mala'ikun mala'ikun saman mala'iku makusantan Allah da ke cikinta su ne za su rika shi har zuwa saman da ke biye da ita haka dai za a yi ta yi har a kai ga sama ta bakwai sai ubangiji mabuwayi ya ce rubuta littafin bawa na cikin illiyin sannan kuma da shi zuwa ƙasa domin daga gare ta ne na halitta su kuma a cikinta ne zan mai da su sannan daga cikinta ne zan fitar da su wani lokaci sai a dawo da ransa cikin jikinsa sannan mala'iku biyu sai su zo masa su ajiye shi su ce da shi wane ne ubangijinka sai ya ce ubangiji na Allah ne sai su ce da shi menene addininka sai ya ce addini na musulunci ne sai su ce da shi wane ne mutumin nan da aka aiko cikinku sai ya ce shi ne manzon Allah mai tsira da amincin Allah sai su ce menene ilminka sai ya ce na karanta littafin Allah na yi imani da shi na kuma gaskata shi sai wani mai kira daga sama ya kira ya ce bawa na ya yi gaskiya kuma su shimfiɗa daga aljanna ku sanya masa tufa daga aljanna buɗa masa wata ƙofa daga aljanna sai da ɗaɗɗar iska da ƙanshinta su zo masa sannan sai a yalwata masa ƙabarinsa iya ganin idonsa sai wani mutum ma kyakkyawar fuska ma kyakkyawar tufa mai ƙanshin jiki ya zo masa sannan ya ce ina maka albishir abin da zai faranta maka rai wannan ita ce ranarka da ake maka alkawarin zuwanta sai ya ce da shi sai ya ce da shi wane ne kai fuskarka fuska ce mai zuwa da alheri sai ya ce masa ni ne kyakkyawan aikinka sai ya ce ya ubangiji ka tsaye da alkiyama ya ubangiji na a tsaye da alkiyama domin in dawo cikin iyalina da dukiyata shi kuwa kafurin bawa a lokacin da ya gama zamansa na duniya ya fuskanci zuwa lahira wasu mala'iku masu bugaƙen fuskoki waɗanda ke sanye da tufafin gashi mai kauri sai su sauko zuwa gare shi su zauna ta yadda tsakaninsu da shi zai zama kamar nisan ganin wato nisan abin da ido ke iya gani sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna duk da kayansa ya ce ya kai mummunan rai ka fito zuwa ga fushin Allah sai ran ya rarrabu cikin jikinsa saboda neman gudu sai mala'ikun su fisgo shi kamar yadda ake fisgo ƙarfin da ke tsami soyayyen nama daga jikakken gashin tumaki sai ya ɗauke shi idan kuma ya ɗauke shi su waɗancan mala'ikun ba za su bar shi a hannunsa ba ko da na kiftawar ido ne sai su karɓe shi su sanya shi cikin wancan ƙafar ta gashi mai kaurin sai wani irin wari na mushe da ba a taɓa jin irinsa a duniya ba ya rika fitowa daga gare shi daga nan sai su haura su haura da shi zuwa sama ba za su wuce wasu gungun mala'iku ba face sun ce wannan wani irin rai ne mai matuƙar muni haka sai su ce wane ne ɗan wane su kira shi da mafi munin sunan da ake kiransa da shi a duniya haka dai har su kai shi zuwa saman farko sannan su nemi a buɗe musu ƙofa sai yaƙi buɗe musu daga nan sai annabi mai tsira da amincin Allah ya karanta ayar nan suke cewa ba za a bude musu kofofin sama ba kuma ba za su shiga aljanna ba har sai babbar igiya ta shiga kofar allura tukun sannan ya karanta ayar suke cewa wanda duk ya yi shirka da Allah to yana kama da abin da ya faɗo daga sama sannan tsuntsaye suka ko iska ta fado da shi cikin wani guri mai nisa daga nan sai a ko da ransa cikin jikinsa sannan mala'iku biyu su zo masa su ajiye shi su ce da shi wane ne ubangijinka sai ya ce ha ha ba sani ba sai a ce da shi menene addininka sai ya ce ha ha ban sani ba sai ce da shi wane ne mutumin nan da aka aiko cikinku sai ya ce ha ha ban sani ba sai wani mai kira ya kira daga sama ya ce na ya yi karya ku yi masa shimfiɗa daga wuta ku buɗe masa ƙofa daga wuta sai zafinta na iskarta ya riƙa zuwa masa kuma a ƙuntata ƙabarinsa a kan shi har ƙarƙarinsa su sassaɓa sannan sai wani mutum mai mummunar fuska mai mummunar tufa mai warin gaske ya zo masa ya ce da shi ina yi maka albishir da abin da zai bakanta maka rai wannan ita ce ranarka da ake maka alkawarin zuwanta sai ya ce da shi wane ne kai fuskarka fuska ce mai zuwa da sharri sai ya ce sai ya ce da shi ni ne mummunan aikinka sai ya ce ya ubangiji na ka taɓa da alƙiyama shan wannan hadisi kenan an wa musulmi wannan shi ne halin da kowane mutum yake samun kansa a cikinsa a lokacin da ya zo da mutuwa da kuma bayan ya mutu aka kuma sanya shi a cikin kabarinsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wato ya sanya mu cikin bayansa na ƙwarai masu bin littafinsa da sunar manzonsa masu ganin abin da suke so masu jin abin da suke so a wannan rana da za su koma gare shi da kuma lokacin da aka sanya su cikin kabarinsu Allah ka amsa mana wannan addu'a Yanwa musulmi bayan wannan duka sani tabbas zimtar adalci yana da matuƙar muhimmanci cikin wannan gwagwarmayar da muke yi domin neman kubuta daga ƙangin da muke ciki a wannan jihata mu. ku sani zimtar adalci yana da matuƙar muhimmanci cikin wannan gwagwarmayar da muke yi domin neman kubuta daga ƙanyin da muke ciki a wannan jiha tamu saboda haka wajibi ne mu riƙi lazimtar adalci a matsayin wasila wato a matsayin abin kamun ƙafa a gaban Allah Ubangijinmu maɗaukakin sarki domin ya tausaya mana ya kubutar da mu daga halin da muke ciki ƙarfinmu na tsoho kawai ba zai iya kubutar da mu ba yawanmu da muke da shi tabbas mu muka fi wanda ba mu ba yawa wannan yawan kawai ba zai kubutar da mu ba amma abin da zai kubutar da mu shine ƙarfin Allah kenan muna bukata mu kyautata alaƙar mu da ubangijin mu domin ya kubutar da mu in yansurkumullahu fala ghaliba lakum idan Allah ya taimake ku babu wanda zai rinjaye ku wa in yaqzulkum in kuma Allah ya ga daman kaskantar da ku to duk duniyar nan babu wanda zai taimake ku kada mu yadda da gangan mu sanya kawunan mu cikin safin waɗanda Allah zai kaskantar da su saboda bijirewa umurninsa, saboda bijirewa littafinsa saboda bijirewa sunnar manzonsa saboda kawai bin son zukatanmu mu tausaya wa kanmu mu tausaya wa ƴaƴanmu da jikokinmu masu zuwa a nan yana da kyau dukkan al'ummarmu su san cewa al'ummarmu na jihar taraba kudancin taraba da arewacin taraba da akiyar taraba su san cewa lalle saboda neman tsaye da adalci ne da dukkan ɓangarorin jihar nan ya sa a lokacin da masu daraja shugabannin siyasar mu mutum takwas masu neman gwamna waɗanda shugabanni suka kira su aka tattauna da su aka neme su aka musu wa'azi da su ji tsoron Allah kowa ya aje bure na neman zama gwamna a tausaya wa al'ummar taraba suka amince suka gamsu suka ce za su yi wannan aka ce tafsir da mutum guda kuma suka bi hanyar da suka bi suka da mutum guda wanda shine profeso Muhammad Sani Yaya waɗannan jan takara mutum takwas muna roƙon Allah Allah ya saka musu da alheri wasu sun ƙi kula mu wasu sun ƙi kula shugabanni ba mu ba da na a kan wannan saboda haka su wa'innan suna da wata kima a wurin mu ta musamman muna roƙon Allah ya saka musu da alheri shi profeso Muhammad Sani Haya wanda yake kabilar Hausa Fulani ne shi suka tsayar a matsayin ɗan takarar gwamna domin tabbatar da maslahar al'ummar jihar Taraba da aka yi shekara da shekaru ana share su ana kuntata musu ba don karancin su ba sai saboda wasu laifuffuka da takaci da suka yi domin duk wani wahala da shiga ciki to Allah madaukin sarki yace fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katir bayan sun yi wannan a wannan ranar dai suka sake zama suka yi shawara suka ce a tsayar da comrade babboyi kai gama raman bile ya yi takarar senate a central zone da gwamna ya so amma saboda maslahar al'umma ya yadda abin da ya faru din nan ya mika masa wuya ya yi alkawarin zai ba da goyon baya ɗari bisa ɗari a fahimci wannan matsayi a kuma tsayar da distinguish sani abubakar ɗanladi a wurkuri da ya takarar senate a northern zone haka suka daidaita tare da sanya hannun ɗan takara ɗan takararmu na maslaha professor saniya ya sannan suka nuna mana mu shugabannin dukkan ɓangarorin al'ummar musulmi na jihar taraba sai muka amince saboda irin adalci kenan a lokacin da dukkanmu za mu buɗi baki mu ce ko a lokacin da ɗayanmu zai buɗi baki ya ce don Allah masu zaɓe cikin hausawanmu da fulaninmu a santaral zone ku yi haƙuri ku dubi Allah ku nuna dattaku ku fifita babbar maslahar mu. akan maslahar ƙabila ko dangi ku zaɓi kamar goyi kai gama a zaɓen sinad ko ya ce don Allah masu zaɓe cikin hausawanmu da fulaninmu a northern zone ku yi haƙuri ku dubi Allah ku nuna dattaku ku fifita babbar maslahar al'ummarmu kan maslahar ƙabila ko dangi ku zaɓi distinguish sani abubakar tsalladi a zaɓen senate don Allah sai a ce wannan mutum ya yi laifi ko wannan mutum bai yi daidai ba a she yanzu yin irin wannan kira bai isa ya zamanto nau'in tsayar da adalcin da shi da wannan adalcin ne za mu kama wato za mu yi kamun kafa gurin Allah maɗaukacin sarki domin ya tausaya mana don Allah menene ya fi kyau tare da samar da daidaito a tsakanin al'ummar jihar taraba a ce gwamnan jihar hausa fulani ne ba tsari aka yi batun farkon fari a haka kaddara ta kawo shi sannan cikin kaddarar har yanzu a ce sanatan central zone ba mambile ne a ce sanatan northern zone ba wurkuni ne me ya haka adalci ne eh, ya fi haka adalci ina abin gunagune sai ba za mu nuna duk ba hmm? wannan tsari da su suka tsara suka amince da shi kuma shugabannin al'ummar musulmi suka amince da shi ne ne abin kyama a ciki ashe akan abinda muka sanya a gaba a jihar Taraban nan Ya za a ce mutum ya ba da ransa saboda abin ya tabbata bai kai ga mu ba da ranmu ba saboda abin ya tabbata ballantana mukamin wani takasan sanato hmm? me yasa ba za mu gode wa Allah musamman mu hausawan da fulanin da bare-bare wace gwamnati ce aka taɓa yin a najeriya babu wani jigon bahaushe cikin wani gwamnati aka taɓa kafawa a Najeriya da babu wani jigon masallaci a cikinta. wani gwamnati ne aka taɓa kafawa a Najeriya da babu jigon barbare a cikinta. Mene menene abin damuwa yanzu don an ce a nuna dottaku duka a haɗu kulaninmu da hausawanmu da barebarinmu da ke santaran mu nuna dottaku ku ɗauke shi a matsayin wasila mu zaɓi ɗan ƙabilar mambila su ji muna tare da su muna girmama su menene damuwa a ciki menene abin ta da hankali a ciki idan wannan zai zama to ɗaya daga cikin wasilu na tsaye da adalci da kuma nuna dukka da kuma zamantowa wasila domin mu kusa daga irin halin da muke ciki yanzu amma sai ka ji wasu suna cewa a tun da an bata musu rai an ce ɗan takararsu ba daga cikin da za a ce a zaɓa to su a shirye suke ba za su ma za a yi profession ba wanda ba yi kurfusu ba baka cutar da kowa ba fiye da kanka ba shi ne gaskiyar lamari kaddara bashir marafa zamanto sanato ko haruna maru ya zamanto sanato ko shaibulu ya zamanto sanato ko wani ya zamanto sanato cikin hularinmu ko hausawanmu ko bare bare mu idan ba shi Prof in bai zamanto gwamna ba idan su cefas mai ko su ba ka suka zamanto me za su kulla masa haruna ma ne yanzu dubiti gamna ne local government din gasol shi ya fi fara musulmi a dukkan local government na taraba amma ku dubi yadda ake walakanta shi ba isa kuma ya magana local government din sa yanzu kista a kasa ana kokari a ga cewa an gudu tare an tsira tare mu din namu ba kwamishina muke nema ba ba wani direct muke nema ba muna hana idanunmu bacci ne domin koyi da annabin amma mutane ba su mutane su hana idanunsu الجنادب والفراش يقام فيها فاريد قواري صنعة فعلا واتكم وفن وهو يضبهن عنها شيكما انا هنا سكسر قتل متن دومين دوان دي شكا متن ما غيب النبي وانا اخذ بحجزكم يعني انا كده كل منكم انا هنا وكذا كشي وتا وانتم تفلتون من يدي كنا انا كنا كبت شواسيكم شكا واني الفر ما كي وجاله واني الفر ما كي وقادي عبد المؤمنين واني الفر ما كي وامين موجبه وان ينظر مكه والمكه وان ينظر مكه والانتصاري ابراهيم وان ينظر مكه ودابو وان ينظر مكه ودكم من بوب النمس جدا غورن ترشو غبن المسلمين اذا كذا ببروفيسور بروفيسور زعما قلنا كما انا عارف ما با كذا متاني سكه تنظري ماي ماي تهالا يمتاني دبا قريبا سوره الهجرات الله ما دوكين سركي ياشي يمنون عليك ان اسلموا an samu wasu ƙauyawa mara hankali suna zuwa wurin annabi suna maka gorin cewa ai su musulunta wato kamar musuluncin da suka yi suna ga annabi suka yi wa alfurma wanda ya musulunta ya wa kansa alfurma ne ba annabi idan kuka ku kuka amfani da yawan ku kuka ji shawarar al'ummar ku ku kai abin da ya kamata kun taimaki kanku ne ba kun taimaki jalo ba taimaki jalo ba jalo ku taimaka ba darasi ma na kokari ne domin ku samu kuɓuta ɗaya ne memba ne cikin ku عباد الله إن الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكره يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم